Barkamu da wannan safiya mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya mayar da hankali kan shawarar gwamnatin Najeriya Na dawo da tsarin amfani da harshen uwa a makarantun firamare da ke faɗin ƙasar. Tsarin amfani da harshen uwa a makarantun firamare wani tsari ne da aka gabatar a shekarar 2022 wadda ke da nufin inganta amfani da harsunan uwa a matsayin harshen koyarwa a makarantun firamare. Sai dai a wancan lokaci da aka kaddamar da manufar za a yi amfani da ita ne akan yara 'yan aji ɗaya zuwa uku na makarantun firamare. hakan kuwa ya biyo bayan bincike-bincike da aka gudanar wanda ya nuna cewa rashin fahimtar darussan da ake koyarwa da harshen ingilishi ya ba da gudunmawa wajen barin yara makaranta da kuma haifar da koma bayan ilimi a Najeriya. sai dai masana sun bayyana wasu kalubale da za a iya fuskanta da suka haɗar da rashin wadatattun kayayyakin koyarwa da matsalolin zaɓar babban yare a cikin al'ummomin da ke amfani da harsuna da yawa dr umar kabir malami ne a tsangayar ilimi ta jami'ar bayero da ke kano a najeriya ya yi mana ƙarin haske game da wannan manufa ta amfani da harshen uwa a makarantun firamare wani abu ne wanda aka daɗe kamar ana debate ana tattaunawa ana ja in ja akan shi amma dai a shekarar 2022 sabon tsarin wannan harsunan najeriya national language policy da aka fidda ya zo da duk wannan bayanai na tabbatar da amfani da shi harshen uwa din a koyar a firamare da sauransu har ma a junior secondary school ya bada cewa za a ci gaba da amfani da shi depending on the context da arrangement da sauransu so tsarin ilimi na ƙasa kuma sashi na biyu da ya magana basic education ya yi magana ne akan cewa ya amfani da harshen uwa din a koyar daga kamar azuzuwan da ake farawa kafin a shiga primary one kamar pre-primary da ake cewa irin nazir da ECC da irin wannan abubuwan sannan kuma primary 1 2 3 sai kuma a shekara ta 2022 din lokacin da aka kaddamar da wancan National Language Policy sai gwamnatin Buhari ta wancan lokacin 2022 sai suka ba da sanarwar sun aminta da cewa a yi amfani da harshen uwa din daga matakin a pre-primary har ya zuwa aji shida na primary ma'ana a kundin tsarin ilimi na ƙasa ya nuna cewar za a yi amfani da harshen uwa ne azuzuwan da suke kafin a shiga primary da kuma aji ɗaya biyu uku na primary to amma wani masanarwar da suka yi kamar wani executive declaration ne cewar za a yi amfani da harshen uwa din har ya zuwa aji hudu na primary aji biyar da aji shida gwamnati ta aminta da haka to amma ba a gyara policy din ba domin shi gyaran tsarin ilimi kuma wani babban abu ne wanda tunda shi ya kunshi abubuwa ne din na ilimi ilimin kasar baki ɗaya ba wai harshen uwa kaɗai ba ko ilimin firamare to amma dai sun ba da wannan sanarwai saboda haka shi yasa ka ji na ce maka akwai tsarin a ƙasa sannan a irin da abubuwan da ake yi na 'yan kwanakin nan tsare-tsaren koyarwa da sauransu da ana la'akari da wannan tsarin matsalar ita ce abu ne duka declaration ko kuma tsari ne a takarda akwai policy akwai implementation tsari da kuma aiwatarwa to tsarin za a iya cewa yana nan duk da ba a tsara ba a gyara policy ba ya tabbata akan wannan amma policy din da ake amfani da shi na 2013 ne wanda aka yi shi zamanin goodluck jonathan kafin ya sauka aka tabbatar da shi aka gama to shine ya nuna zuwa aji uku na primary shi kuma wancan gyaran ba a gyara policy din ba amma an samu executive order cewa zuwa aji shida na primary to dr shi wannan tsari na amfani da harshen uwa me yake nufi ma gaba ɗaya? abin da wannan yake nufi misali shine in aka ce a yi amfani da harshen uwa shine malami ya shiga aji ya koyar da yara duk wani darasi da harshen da yake na yara harshen da yaran suke fahimta na gida na iyayensu harshe na al'umma shi yasa a tsarin zaka ji ana maganar a harshen uwa ko kuma harshen al'umma misali zaka iya samu a nan Kano kila akwai unguwannin da suna da wasu kabilu ba Hausawa ba amma idan Hausa ake magana da ita a wannan unguwar baki daya a mu'amala to kenan Hausa za a yi amfani da ita a makarantar firamare ta wannan unguwar a koyar da yara ma'ana ba wai kawai a koyar da su harshen Hausa ba a'a a koyar da su ilimin lissafi da Hausa Hausa, a koyar da su ilimin kimiyya da Hausa, a koyar da su ilimin kiwon lafiya da Hausa, a koyar da su duk wani darasi da za a koya musu da Hausa shine ma'anar amfani da wannan harshen uwa ko kuma harshen da al'umma take a kan shi. su dai malaman makarantun firamare na ganin matukar aka ce da harshen uwa za a yi amfani wajen koyar da darasi to an kama hanyar magance matsalar rashin fahimtar abubuwan da ake koyarwa yaran saboda sai yaro ya koyi shi wannan yaren da ake karantar da shi da shi kafin ya ma koyi ilimin da yake so a bashi so gaskiya abu ne mai matukar mahimmanci wanda idan aka ce za a yi hakan gaskiya zai taimaka kuma idan ka duba irin kasashe da suka ci gaba china india da sauransu duka suna irin wannan tsarin kuma gaskiya ya haifar da ɗa mai ido gaskiya zai haifar da ɗa mai ido matuka in aka ce an samar da haka Uh, a matsayina na malamin makaranta na primary sani kuma na ɗaya daga cikin malamai wanda suke koyar da shi wannan yare na hausa a makaranta ta firamare sannan kuma da shi shi ma kai ingilishi so gaskiya wannan tsari da aka bullo da shi na koyar da yara 'yan firamare da harshen uwa wato mazatan abu ne mai muhimmanci musamman ma idan za a kula da abubuwan da ya kamata a kiyaye wajen koyar da shi idan ba a manta ba ko a manhaja ta koyar da ɗalibai na 'yan firamare daga aji ɗaya zuwa biyu har zuwa uku akwai wannan tsari so amma gaskiya sama da shekara nawa har yanzu dai gashi da abin da aure babu biyan bukata. So amma yanzu idan gwamnati ko kuma hukumomi da abin ya shafa za su mai da hankali wajen me wajen koyarwar ta wannan harshe na mahaifiya ko kuma na uwa in dai za a yi abin da ya kamata ci gani gaskiya zai taimaka sannan kuma zai bunƙasa tare da haɓaka koyon ilimi ta wannan ɓangare za a samu tagomashin da ake buƙata. Shin ko waɗanne fa'idoji wannan yunƙuri na dawo da manufar amfani da harshen uwa a matsayin harshen koyarwa a makarantun firamare zai haifar ga ɓangaren ilimi a Najeriya? kuma ta yaya za a magance matsalolin da ke tattare da shi ga Dr. Umar Kabir a karo na biyu. ka wancan tsarin aiwatarwa ce ba a yi ba idan za a aiwatar da wannan yana nufin cewa su kansu malaman sai an musu horo akan ya za waɗanne kalmomi ya kamata su rika amfani da su sannan dole sai an canza kamar manhaja kamar manhaja ta lissafi curriculum da ake cewa sai an canza ta zuwa ta hausa yadda in malami ya ɗauko dama da hausa zai gani a koyar da misali addition sai a ce to a koyar da tarawa ga yadda yake kaza kaza da sauransu shine abin da ake ce ma bangaren aiwatarwa to ba ai wannan ba a fasara curriculum sannan littattafai littattafai da ake amfani da su textbooks kenan duka ya kasance na lissafi na science na waye an fasara su zuwa wannan harshen na uwa kamar yadda aka yi magana a horar da malamai a fasara littattafai a samar da duk wani abubuwa kayan aiki sannan a sa ido a tabbatar da malamai da makarantu ba wai makarantun gwamnati ba kadai har na kuɗi suna amfani da tsarin to dakta zaka bayyana mahimmancin wannan tsari na amfani da harshen uwa wajen koyarwa a makarantun firamare Muhimmanci wannan wani abu ne bayyananne ba za ka yi janar eh, kai generalizing abubuwa ba amma dai kusan duk duniyar da ta ci gaba duk ƙasar da ka ɗauko da ta ci gaba suna amfani da harshen su ne so da haka babu abin da yaro zai koya tabanin abin da al'adar shi harshen da yake amfani da shi yaro ya je makaranta da safe karfe takwas zuwa karfe ɗaya misali turancin da za a yi mai kenan shi ma turancin ba dole mai kyau ba da sauransu da sauransu in ya taso gida yana magana da hausa da sauran saboda haka ya fahimci komai da komai da hausa shi amma can kuma an gabatar mai da abin ta yadda bai fahimci wannan harshen ba so ana sa yaran mu su aiki biyu ne su koyi harshen sannan kuma su zo su koyi abin da ake so su koya hakan yana da wahala shine kuma abin da ke cikin dalilan da ke sawa koma bayan ilimin akwai wannan abu cewar ana amfani da harshen da ba nasu ba duka bincike na masana da dama ya nuna ya ce an ma gama maganar cewa wai mahimmanci ko wajabcin amfani da harshen uwa a'a magana ce ta kawai kasar da ta yi niyya ta ga cewa za ta yi ta yi amma maganar ci gaba na ilimi da sauransu dama akan wannan tushen aka dora shi in ka ɗauko duk ƙasashe da ƙasashen turawa da na asia da na amurka kowace ƙasa za ga tana duk inda dai ƙasar da ta ci gaba ce to da harshen su suke amfani wannan ba yana nufin cewa a daina koyar da turanci ba kuma ko larabci a'a turanci yana nan a matsayin shi na darasi subject da za a koyar amma dai in aka je koyar da lissafi to da hausa za a koyar misali ko da yarabanci ko da inyamuranci ko da fulfulde irin waɗannan abubuwa so abu ne da zai mahimmanci nan da nan yaran mu za su fahimci karatun da ake koya musu kuma ba zai hana su su koyi turanci ba idan an yi abin da ya kamata ko larabci idan an yi abin da ya kamata masana dai sun yi imanin cewa ana fuskantar matsaloli da dama sakamakon yadda wasu manyan harsuna kan mamaye ƙanana har ya kai ga ɓacewarsu inda ake alakanta waɗannan matsalolin da yadda wasu kabilun kan yi watsi da harshensu na gado tare da rungumar wanda ba nasu ba shi ya sama masana suka ce idan har wannan mataki ya samu karbuwa to kuwa shakka babu za a samar da ci gaba a fannin ilimi musamman daga matakin farko a najeriya To madalla duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin mai sauraro. A madadin ka fatanin abokan aiki musamman Nura Ado Suleiman, Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.